A dai ranar 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2011 ne shugaban kasar Nijar Isufu Muhammadu ya jagoranci bikin bude matatar man fetur din da magaram ta Soraz. To sai da shekaru hudu da kafa matatar man fetur din yan kasar Nijar ba su gani a kasa ba a cewar gamace Muhammadu shugaban kungiyar masu aikin tasi da ake kira Senko Taxi. Babu wanda zai ce maka yau man Nijar eh, yana amfanin ɗan ƙasa wanda ake cewa masu cewa lamda tunda kowa ya san da eh, cewa-cewa da ake cikin harkar tsoraz shi ne ya kai yanzu ta kai inda tsoraz in ma kwanakin baya kowa ya ji lokacin da ta tsaya tsab ba ta aiki tunda tsoraz eh, eh, ta ce tana bin daf kudi daf ta ce ba abinta ko dala kuma daf ta ce ai saurazi in ma shi npc na binta kudi don harkar dai ta cakula ta cakula hannun karasa ma ina ne ma gindin magana shi ke don kuma don saboda ma rainin wayan mutane rainin wayan ƙasa babu wanda ya hito cikin magabata ya ce ga abin da ake ciki harka na ta soraz yanzu soraz maganar da muku tana tana ɗaukar rai saboda babu wanda ya san yau adadin petrol inda ake hiddowa to daga bisani na samu zantawa da wasu daga cikin 'yan kasar nijar da ke amfani da man fetur dan, ga kuma ra'ayoyinsu kamar haka sunana banani usaini eh, game da ina ji kudu ko tatal petrol zan ci a cikin kasan nan in aka siya cikin ƙasa abu ne mai kyau alasa albarka mun shi mai amma kamar yadda faɗin eh, masu karin magana suke faɗa wata dabba ce aka ce ana buki a gidansu sai ta a mu gani a kasa ma'ana a nan gurin ɗan nijar bai zai iya cewa ba petrol ɗin wannan ya kawo mai wani abu na ci gaba mu dai da muke hawa abun hawa misali moto ne ko ko mota tsakani ga Allah a yau muna cin wuya zaka hoto daga cikin gidanka misali watakila a matsayinka na mai gida bakar ka guda ce kare gare ka to amma sai ka yi tunanin dala ɗari ta essence za ta kuma wannan su essence ɗin bai huce maka jurne ɗin wannan halo bai huce maka wannan wani sai ka ƙara sayan wani in son samu ne in ana so jama'a ta amfani shi gaskiya gwamnati ya kamata ta sake tsaro ta tausaya jama'a ba misali nake ni dai taksiman da kuma kullum sai na sai mai kenan mu ne ke ganin irin wahalolin da muke sha bisa kan harkar man fetur kasancewa a ce mu a ƙasar mu Nijar man fetur mun same shi kamar a in ji bahaushe kenan yana da kyau mu mu rinka shan shi a kuma mu rinka amfani da shi a matsayin mu na yan ƙasa saboda haka muna roƙo ga Allah ya kasance yanda kasashe saura suke shan man nan da raha mu ma muna roƙo da Allah da Annabi a taimaka a mu sauke shi mu rinka mu rinka shan shi da arha saboda mu ma za mu ɗauki mutane a arha idan mun ɗauke shi da arha za mu ɗauki mutane da arha sunana Ibrahim Isaka shugabannin kasa su duba su rage muna su tausaya mu talakawa dan saboda shi talaka ka kai mai sauci ya samu sauci shi duk abin da an kai mai shi hakura zai yi inda an ka rage muna ya san sun ga ko abinci ana ragewa gwamnatin nijar dai ba ce ba a game da cikon shekaru hudu da kafuwar matatan man fetur din soraz to sai dai a wata hira da ya taba yi da yan jarida ministan man fetur fumakoi gado ya bayyana cewa ko da gwamnatin nijar za ta rage farashin man fetur din sai a cikin shekarar shida, saboda a cewarsa idan gwamnatin nijar ta sai da man fetur din a ƙasa da farashin da ake sai da lita ɗaya na man fetur din na dala takwas, to gwamnatin nijar za ta samu matsala wajen biyan bashin da kamfanin ƙasar china na cnpc yake biyar gwamnatin nijar hakan kuma kuma zai iya kawo wa matatar man fetur ɗin da magaram cikas wajen gudanar da aikinta yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar